kenan ya sunan littafin abin da yake rubuta a taura da dabura da injila na ma'ana littafi ne suka shi na bible wanda ya kunshi a taura zabura linjila kun ga wannan sabon yaudara ne da aka samu shi kaga kana tsammani ga malami amma a'a fa ba malami bane krista ne amma ya san qur'ani ya san hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sosai yana karanta maka sosai ya san su ya san su ya karance su kuma ya fassara maka shi sosai hisa an raba musu masallatai kaga wani baka san wani masallaci sun gina masallaci shi kaga a ɗauki wani ka gan shi da rawani haka amma fa ba krista eh, ba musulmi ne krista ne yazo yana jan mutane sallah in ya ja su sallah inda yanzu hankalin mallummanmu mallumma yanzu inda hankalin ko kamata ya koma ki shi kaga wani gashi nan yazo yana bada sallah kaga eh, ya kebe yana karan eh, eh, yana gaya wa wasu wai darajar annabi sallallahu alaihi wasallam shekare na kada ah, musulmi ke magana annabi sallallahu alaihi wasallam haka a'a a asalin shi ma ba musulmi bane amma ya zo da rudu ya iya karanta maka Qur'ani ya fassara maka shi daidai ya karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara maka shi daidai amma shi na tusa maka wasu abu wani wani kiyayya a zuciyanka game da Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ma da farko ba musulmi bane amma ba mu iya ganewa she yanzu ne ya kamata don Allah don Annabi da asirin na yake tunuwa mallum'a ya kamata ku tashi ku tsaya wato in sun ba da sallah suka kare shi su samu wanda za su keɓe irin wanda ka yi eh, kana da ɗan wani rauni kaɗan ko kuma baka san kana da ɗan rauni kaɗan to daga basha ana cusa maka ka duba eh, abin da suka buga bugun hannu kamar qur'ani ana suna rabawa ah, fulani da sauransu qur'anin wannan abin da suka buga su buga shi kamar qur'ani amma linjila ne linjila suka buga suke kuma suka masa bugun hannu kamar qur'ani ku dai jide yadda alkur'ani yake a bugun hannu kuma idan muka duba za mu ga cewa littafin ne da aka yi shi da ajami bugu na hannu wanda aka ɗauki yanayi na bugu na alkur'ani bugun hannu don dai ya zama cewa mutanenmu na karkara da alarammomi an ja hankalinsu da wannan ma'ana an ba su shi an kuma ja hankalinsu an ruɗe su da zuwa ga addini na kirista kamar da muke gani wannan littafi ne na farko na bible wanda ga shi kai tsaye da a jama'ar rubuta littafin farawa wato genesis kenan sai kuma surorin suka biyo baya kamar yadda muke gani an yi masa tsari da salo irin na alkur'ani don dai ya zama cewa an ja hankali musamman na waɗanda suke alaramomi da waɗanda suke ba su da ilimi musamman ko ba su da wayewa A fulani da suke karka da suke dazuzzuka da mutanenmu da suke karkara wannan littafi sukan yi amfani da shi wajen shiga lunguna da sako na wannan jiha domin rarrabawa kamar da ya bayani dai gashi a sumaila suka shiga suke raba wannan littattafai har ma a matsayinsa na ɗan da'awa ya zama cewa an gayyace shi domin a yi tafiya tare da shi da kuma rudi da suke ko kiransa da suke na abin da yake bukata musamman sun ga mashin ɗinsu da yake ayyuka na da'awa ya tsufa sai suka yi masa ta yi na mota ba babur ba wannan ba karamin kalubale ba ne ga mu al'ummar musulmi a mike tsaye domin mu tallafa wa addinin musulunci mu taimaki yan uwanmu da suke karkara domin ya zama cewa mun kubuto da su daga cikin wannan hanya da ake jan su ta addinin kirista suna ba su tallafi mota da wasu ababa wato suna shiga ana yaudaran mutane ana yaudaran mutane ana shigowa da su krista amma eh, da yaudara ne shanci da yaudara saboda su ya zo maka da siffan musulmi ka duba kuma ga masallaci ka duba shi wannan bawan Allah da muke da muke magana da muke magana da shi wannan bawan Allah ya dade ya dade yana bada sallah yana bada sallah fa amma fa ba musulmi bane ya dade kuma ga masallaci yana bada sallah fa ka ji kan da ake yi ake nuna musu kamin yanzu an amince da kai yanzu kai Qur'ani kana karanta sosai kana ka fassara sosai hadisan ka kuma sha a jarraba duba sallanka in sallanka da komin ka tare dai sha sake kawai ka je kai ka duba wannan karɓi kalmar shahara ba rinka jan sallah mutane eh a da wajen sallah ne ma za a ce to zo kai mana sallah mu kai eh. a practical haka to idan kai aka ga kai daidai madalla na, ko ba kai daidai ba da gyara a gyara eh. ka ji asalin yadda muka fara to kuma tun lokacin sha'awar da ba ta bar zuciya ta eh, yawa na bar makaranta da shi wannan da Allah ya cece shi ya daɗe yana ba da sallah a masallaci da komai an nuna maka ka zo kai practical in kai aka duba ga sallan ka tayi da to an sake kai je kai dawa an sake kai je kai dawa to shi wannan shi wannan bawan Allah da yake shi Allah ya cece shi ya dade shekara da shekaru yana da sallah amma shi yana da sha'awar wannan a zuciyar shi to yanzu Allah ya cece shi shi ya zama musulmi to amma sauran fa ka duba wannan mai rawanin nan wannan mai rawanin nan dan Allah da Annabi ya shigo masallaci ya shiga masallaci mai gwada ba yana karanta maka Qur'ani da hadisi yana fassarawa dan Allah da annabi yazo maybe za mu yi sallah ai sai mu tura shi gaba mu ce da Allah malam eh, ka ba mu sallah duba ji wannan salamar almasihu zuwa ga dukkan ji Shek Yusuf inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira mun aiko ka ga dukkan duniya ya rasulullah ka zama mai bishara wa nadhira kuma mai gargadi yau na zama mai bishara bisharar almasir bisharar farin ciki bisharar salama bisharar ceto ga dukkan duniya ga wanda ya yi na'am ga wanda ya karba wannan addini na christianity addinin salama addinin attaura addinin linjila addinin zabura addinin da muka gada shi sa ake ce da mu ahalin kitabi ya ahalul kitabi don Allah dubakan da bawan Allah nan yake karanta Qur'ani yana fassarawa dubakan da bawan Allah nan yana karanta Qur'ani yana fassarawa shi yasa zaka ga kaman ga wani malami in yana gaya maka wasu maganan Annabi sallallahu alaihi wasallam na reni shi ka rasa a'a asalin su wallahi ba musulmai bane asalin su ba musulmai bane ko kuma a ah, shai ga wani ya yana jayayya kan kan tiktok ko kan facebook yana jayayya kan wani eh, magana annabi sallallahu alaihi wasallam ah, ya fito ga karantarwa irin wayannan mutane me aka sa mai wani me aka sa wani wa'azi aka yi mai me aka masa ya ji wani wa'azi aka yi masa ya ji me aka gaya masa game ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji yanzu an samu raunannu wanda wala Allah ba su da karfin zuciya sosai shi a ɗauki irin wannan bible din da sauransu ana ba su kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan su a matsayinsu suna ganin kamar a ah, su musulmi ne to she a tusa maka bidiyon da suka yi yana da yawa amma ban da lokaci ban da lokaci nan gansu suke wannan bidiyon sun duka she ana sa maka eh, karatun kur'a wai musulmi fa she ana karatar da kai kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kai da kanka zuciyanka ya zo ya ki annabi sallallahu alaihi wasallam zuciyanka ya zo ya ki musuluncin ma shi ga ce a ah, ai wane yayi ridda ya yi rida wanda shi yake koyar da kai shi a wurin ka kai wurin shi shi bai rida ba amma ko da ma ba musulmi bane ko a da ba musulmi bane kai a wurin ka a ah, malamin nan bai rida ba amma ga karanta wanda ake da annabi sallallahu alaihi ake ga annabi kai kana gina da annabi nan wani ordinary person ne a wurin ka kai kana ganin annabi nan wani ordinary person ne saboda a ah, ya fito ga irin ababen da mayaudaran nan suke gaya maka game ga musulunci ya fito ga ababen ga da irin wayannan mayaudaran nan suke gaya maka game ga musulunci game ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga mutum ya ce maka ya boye yana ce maka a ah, ai wannan abu kaza annabi yayi amma a ah, musulunci ya ce ka a faɗa to kai musulunci ya ce ka a faɗa me zaka kake kake gaya wa ɗalibin to irin yau eh, irin yaudaran da suke yi kenan suke jayo hankalin musulmi irin yaudaran da suke yi kenan kuma wai sun fi gina masallaci ta hanyar ita cikin irin tasha da sauransu sun fi gina irin wayannan masallaci haka shi yasa almajiran da ke yawo irin almajirai da ake sake suke yawo irin bara da sauransu nan in suka shiga masallacin na shi su taimaki almajiran da kuɗi suna taimakan almajiran da kuɗi to yasa almajirin dole ya dawo ne zai sallah kuma dai ya dawo da mutanensa ya dawo da abokansa musulmai da sauransu she ana ba su kuɗi da abinci she wurin she shi su irin su she suna karatar da su suna gaya musu she daga baya kaga an doki in mutum in ya kosa sosai a doki wannan eh, littafin Qur'anin nasu nan linjilin sha doki a baka amma a'a kamin a doki a bakan nan shi wannan malami ya bata maka imaninka ya bata ya facaccaka da zuciyarka ya aje su ya aje zuciyarka tafin hannunsa ya babba ya babba ballashi ya balla zuciyarka ya bata maka zuciyanka kai yanzu kai kana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam wani ordinary person ne kaman ka kai ba annabin nan ba wani abu ne sun riga sun sun destroy maka ka saboda kai kana gani malami ne ya zo ya ya karanta maka Qur'ani kuma ya fassara maka shi daidai ya fassara maka Qur'ani nan daidai ya karanta maka hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara maka shi daidai kuma a ga, ga, ga maganan su ina gani na na saka muku full video ku gani ga maganan su waye shiga aka shiga cikin watan Ramadan hatta tafsiri ma suna yi suna tafsiri daidai amma a asalin su a asalin su ada ba musulmi bane a asalin su ba musulmi bane shi sa dan Allah dan Annabi mu san inda muke jin wa'azi ka san wa ke baka sallah ya kai lokaci jama'a mutum ko yana da karatu in baka san shi ba baka san shi ba wallahi kai dai baka sallah ya kai yanzu muna cikin wannan lokaci saboda in dai irin wayannan mayaudara in dai irin wayannan mayaudara suna yawo cikin kasa in dai irin wayannan mayaudara suna yawo cikin kasa to ya kai lokaci wallahi mutum in baka san shi ka san asalin shi ka san gidan da ya fito ko miya dai zo yana karanta min Qur'ani in dai yan guwa ba su aminci ba san shi ba wallahi kaka yadda ya baka sallah kaka yadda ya baka sallah saboda ba musulmi bane ba musulmi bane kowa da shi yasa dan Allah da Annabi inda yanzu mallumma hankalinku ya kamata ya koma kenan a duba irin wayannan mutane a tantance su a tantance su a duba a'a wa suke wa aiki suna wa musulunci aiki ne ko wa suke wa aiki shi yasa dan Allah dan annabi abin da ya kamata yanzu a duba kenan irin wayannan mutane ya kamata a hankali da su sosai kaga ya zo a ci maka rawani gashi nan fari fari ya shigo ka ba shi sallah ya zo ya tsaya mai kan minbari ya maka hutuban juma'a daidai ya kare kuma ya ba ku sallah daidai ya ba ku sallah daidai amma an kare shi ya duba wayanda yake ganin a suna da wani rauni rauni cin wazin shi ne ya duba masu karbar karbar Allahu akbar komai malam da fadi Allahu akbar ya duba irin su kama su ya jawo su yanzu sun zama mutanen su kadan kadan ya dauki zuciyar su ya sa hannu ya babballa zuciyar su ya cire ya sa rauni sosai kaga kaga ga musulmi musulmi wallahi zamanin nan kake ga musulmi abinda musulmi yake faɗa akan musulunci wallahi tallahi kai ko ba yahudi ma ba dai ba zai faɗa haka akan musuluncin ba innama ire-iren waɗannan mutane ne suke yin haka ko kuma innama a musulmi ne sosai asalinsa musulmi ne amma yana ɗaukan karatu wurin ire-iren wayannan mutane musulmi ne sosai amma ire-iren wayannan mutane ne mallumansa inda yake zuwa ɗaukan karatu inna ma haka ne cikin biyu za a yi ɗaya cikin biyu za a yi ɗaya ana yi a kamin wasu video shan doci a wannan bai kamata mu yi amma kaga nan, irin wayan nan, wallahi in ka boye ma kaman ka ci amanar musulmi yasa don Allah don annabi mu yi hankali ka san wani masallaci kake sallah ko kuma kai in za ka yi sallah baka yadda ba musulunci ya abince maka don Allah ka sa kai ka tsaya ka abi ka sallan in baka yadda da baka yadda da wannan malami limamin ba wallahi kai gara kai ka tsaya kai a bi ka sallah kai ka tsaya ka zama limami a bi ka sallah amma ga wannan da bakin su ga suna faɗi ana sun san Qur'anin ana koyar ana ana eh, gwada musu Qur'anin ne sosai da fasara sosai da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da fasara sosai ana gwada musu ne su sani in ya kware ya kare yanzu shi a bari a gwada masa sallan ya practice

ana bar su practice ne in suka practice sallan sallan ka yayi daidai to shike yanzu madalla kai an gama da kai yanzu kai je ka bada sallah yanzu kai an kare in masallaci za a gina maka ne wallahi a gina maka masallaci a gina maka masallaci a gina maka masallaci to kai inda kai kake dawon kenan dawon me dawon shiga musulunci ko fita musulunci amma sallar ka bai daidai ba shi a gyara maka kuma a baka lokaci har sallan ka in ta yi daidai da komai aka duba komai ya daidai ai tun da na farkon kur'ani da hadisin da komai kai na kan ka gane larabcin da komai kai ka sani sannan a bude maka masallacin shi sa jama'a don Allah dan Annabi mu yi hatara kuma mu yi hankali mu yi hankali da inda zaka je kana daukan karatu kana jin karatu ko kuma da inda zaka je kana sallah saboda wayannan mutane sun yawo a kasa sun yawa a ƙasa, kuma insha Allah zan saka muku full full video sun duka zan saka muku in Allah ya yarda assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh